shugaban kasan wanda ministan matasa da wasanni barista solomon dalon ya wakilta ya ce sarakunan musulunci da na gargajiya na da rawan da za su taka wurin yaƙi da cin hanci da rashawa tare da fafutuka wurin kawo ci gaba wa al'ummominsu muhammadu buhari ya ƙara da cewa sarakuna a matsayinsu na iyayen ƙasa masu ƙarfin faɗa aji ya zama wajibi a gare su su yi adalci ga al'umma yana mai cewa duk basaraken da aka kama da hannu wurin cin hanci da rashawa komin girman rawaninsa ko shakka babu za a sauke shi daga kujeran sarauta da yake jawabi General Tiwa Danjuma ya ba da takaitaccen tarihin lardin kwararrafa yana mai cewa a shekara ta 1958 kuka na Hukari ne kaɗai daga cikin manyan sarakuna hudu da ke rike da mukamin minista da ba su da ofishi a majalisar zartarwar Arewa sarakunan sun hada da mai alfarma sarkin musulmi na wancan lokacin da sarkin Kano da na Katsina. shi ma da yake jawabi shugaban taron mai alfarma sarki musulmi dr abubakar sa'ad na uku ya ce sun yi farin cikin ganin wannan rana yana mai cewa shekaru arba'in ba nan kusa ba ne kana ya umarci sarakunan addini da na gargajiya da su yi duk mai yiwuwa wurin haɗa kawunan al'ummominsu domin magance tashin hankali da rashin tsaro da ya addabi ƙasar nan shugaban shirya taron an doma na doma alhaji Amadu aliyu oga onawo da uban taron sarkin gwandu muhammadu jega sun nuna farin ciki matuƙa ga Akuuka na Ukari da fatan alkhairi ga dukkanin bakin da suka halarci taron da addu'an Allah ya mai da kowa gidansa lafiya daga Wukari, Bashir Adamu labarun Libati